Ta hanyar wata takardar saƙon da aka aike wa gwamnonin jihohi ne ministan cikin gidan Nijar ya sanar da su cewa ma'aikatarsa ta hana zagayen da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da raya karkara UNDP ko PNUD ke shirin gudanarwa a jihohi don bitar yanayin da sha'anin tsaro ke ciki a ƙasar. Ba a dai fayyace dalilin hana gudanar da wannan rangadi ba, to amma tuni 'yan ƙasa suka fara bayyana matsayinsu a kan batun Elkabir Mohammed Suleiman na daga cikin shugabannin gamayyar kungiyoyin farar hula na Sinerji da Zoese. Dama ca muka yi muna so mu kwace incin kanmu kenan daga yanzu duk wani abu da ya kamata a yi ya kamata a bi da izinin hukumomin mu wannan kungiyar ta ne da take so ta je ta yi wannan rangadi ai in gaskiya ne ya kamata a ce ta bi ta ga hanyar ministan cikin gida na mu amma ba ta iya tashi hakanan kawai don zaman kanta ta ce a lokacin in ana hakanan kenan ka gani ƙasar taɓarɓarya za ta saboda gobe kowa ya tashi ɗan ta dama sai ya tashi ya ce zai ta yi binciken da ya ga dama abun ba zai yi ba hakanan. Haka ma'aikatar cikin gidan ta umarci gwamnonin jihohi su ɗauki dukkan matakan da suka dace don ganin an yi biyayya wa wannan mataki. shugaban kungiyar fcr sule umaru na ganin bukatar duba batun idan ta bari an gudanar da wannan bincike kuma an yi shi bisa ga idanuwanta manzanninta to muna ganin cada shi ya fi gane cada wato abun da ma ake zato ɗin babu shi kuma babu wata hanya da za a bi na a yi musu zargi amma ɗauka mataki na hana wannan bincike to yana iya sa kenan a yi kwankwantarca da dama kenan akwai wani abu wanda gwamnati ke yi wanda yake wato bai bi doka ba tantance abubuwan da suka shafi rayuwar yau da kullum wani bangare ne na ayyuka da tun fil azal hukumar UNDP ko ke gudanarwa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya don samar da alƙaluman ƙididdiga na zahirin yanayin walwalar jama'a a kowace ƙasa. In ji mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Abdurrahman Alkasum. wa'annan hukumomi na majalisar ɗinkin duniya ko da hukumomi masu zaman kansu idan suna irin wannan binciken wani abu ne wanda ba su yin shi ma a bayyane tunda wani abu ne wanda za a ciya wanda ke cikin aikin su duk sahiya ta Allah ana ba da rahoto bisa abubuwan da suka faru kuma ana nazarin wa'annan rahoton nan kuma ana rubuta su to kaga wani abu ne wanda al'adance dama ana yin shi kuma duka kasashen duniya sun amince yanzu magana da ke da kwai wani dalili ne ya sa aka hana kin a gudanar da wannan wani dalili ma ne ya sa aka bayyana za a yin shi haka a hukumance har za a zuwa a ziyarci jihohi kuma wani dalili ya sa aka hana wannan wani abu ne wanda duk ƙasa ta duniya kuma duk ko ina hakanan ne ake shi wannan mataki na hana hukumar undp ko pnid e gudanar da zagayen da ta kuduri niyar yi don tantance halin da fannin tsaro ke ciki a sassan nishar na zuwa ne a wani lokacin da ma'aikatar cikin gida ta haramta wa kungiyoyi masu zaman kansu na gida da na waje kai ziyara a gidajen yari a yayin da wani matakin na daban ke zama umarni ga kungiyoyin cewa nan gaba dole ne su sanar da ma'aikatar cikin gida kafin su gayyaci sarakuna zuwa wani taron da suka tsara Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.